Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajil farajahum wa la'an jami'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wannan shine zaman mu na talatin da biyar a cikin karatun wannan littafi mai albarka littafin al-irshad fi ma'rifati hujjajillahi 'ala al Na shehin mu Ibn al-Muallim al-Ma'ruf al-Sheikh al-Mufid rahmatullahi ta'ala alaihi. tarihin alubaita alaihi salam wanda ba mu gushe ba a cikin bayanin rayuwar imam al alaihi salam tsawon waɗannan darussa musamman da muka juya bayanin falalolinsa ɓangaren bayanin falalolinsa da matsayinsa da manƙabobinsa a yaƙoƙin da aka gabatar wajen taimakon addinin musulunci zaman da ya gabata mun yi fasali akan yaƙin tabuk da irin matsayin imam al alaihi salam a wannan yaƙi da kuma abubuwan da suka faru a dunkule Sheikhul Mufid ya ƙara kulla wani fasali yake cewa faslun wannan fasali kenan. Walamma qada Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min Tabuk ila Madina. Yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya dawo daga garin daga Tabuk. Bayan Annabi ya je kamar da muka faɗa wannan Allah ya riga ba Annabi labari cewa ba za a yi yakin ba amma akwai jarabawa da za a kuma an yi jarabawoyi iri-iri tun kan tafiya kamar yadda muka ji a zaman da ya gabata da wasu suka ƙi fita wasu suka fita wasu suka ta gulma da gutsuro-tsoma a garin madina aka fitan abubuwa suka faru a hanya a hanyar dawa ma wasu suka so su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma Allah ya tona musu asiri ya ba manzo Allah labari to da manzo Allah ya dawo garin Madina kadima alaihi Amr ibn Ma'adi Karib sai amur ɗan ma'adi karib shahararre ne mawaƙi ne jarumi ne a cikin larabawa har suna ce masa farisul arab faƙala lahun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya ce da shi aslim ya amur lokacin da ya zo wajen annabi sai annabi ya ce cewa amur ka musulunta ka miƙa wuya wa yu'amminuka Allah min alfazil akbar sai Allah ya tseratar da kai ya amintar da kai daga babban firgici shine ranar tashin alkiyama alfazu akbar faƙala ya muhammad sai amur yake cewa ya muhammad wama alfazu akbar menene wannan babban firgici da kake faɗa min fa inni la afza wai shi baya firgita baya tsoro jarumi ne shi yake ga annabi to wani firgici kuma kake ban labari in musulunta ko in haɗu da babban firgici faƙala sai maza Allah cewa ya amur ya kai amur innahu laysa mimma tahsabu wa tadhann al'amarin ba yadda kake tunani bane kake lissafawa kake zato kake tsammani innan nasa haƙiƙa mutane a wannan babban firgicin da nake faɗa maka yusahu bihim sayha yusahu bihim sayhatun wahida za a yi tsawa a yi musu tsawa guda ɗaya mai ƙarfi fala yabqa tun illa nushir ba za a samu wato ainihin aka yi busan nan ba aka yi wannan tsawa fala ya kama yatun illa nashar wala hayyun illa mat wato ainihin ba za a samu wani mamaci sai ya tashi kuma babu wani mamaci sai ya mutu ba raye sai ya mutu illa ma sha Allah sai wanda Allah ya so thumma yusahu bihim sai yusahu bihim ukhra sai kuma ƙara yi musu wata tsawar fayin sharu man mata duk wanda ya mutu sai a tashe shi wa yusaffuna jami'an su yi sawu sawu ga baki ɗayansu alkiyama kenan watan shaƙul sama'u wata huddul ardu kamar yadda Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani yau watan shaƙul sama to sai zaman to cewa za Allah yake ce mun sama sammai wato sama za ta tsage ƙasa kuma ta bindiga kamar gini ya faɗi yif wata khairul jibal wata khairul jibalu sannan duwatsu su ma a wannan lokacin menene za su wato digirgaje su faɗo wata sufarun nirano wuta a lokacin za ta wunga huci na feshi Wata bi mithlil jibali sharara wato a wannan lokaci kuma wato yadda ga, wato za ta dinga jefa da duwatsu amma menene feshi ne na wuta tartsatsin wuta zai dinga tashi a wannan lokaci shirara fala ruhin illan khala qalbu babu wani ma'abocin ruhi da zai wanzu face zuciyarsa wato ainihin ta zama ta mauta ta firgita wa zakara ya tuna zulubinsa da laifinsa wa shagala nafsa bi nafsihi ya shagaltu da kansa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so fa aina anta ya amru wa min hadha wani kai to wani wannan al'amarin amru da kake kai baka tsoro dole ka tsorata qala sai yake cewa shi amru illa ala wallahi ni inni asma'u amran azima wallahi na ji wani al'amari mai girma fa amana billahi sai imani da Allah wa rasulihi da manzon Allah wa amana ma'ahu min qaumihi nasun wa raja'u ila qaumihim da ma wasu mutanen da suka zo da shi duk suka yi imani a lokacin suka koma zuwa ga mutanensu thumma inna amr sannan amr thumma inna amr ibn ma'adi Karib, sannan amr dan ma'adi karib na ila ubay nazara ila ubay ibn afil khaf'ami ya yi duba wato ya zo ya kamo uzair uh, ubay dan afaf al khaf'ami فأخذ برقبة يدن قويا ثم جاء به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزود شي وجاء النبي باين يا مسلم تسيجي كامو أبي أن أفأف فقال سيتي دشي أعدني على هذا الفاجر الذي قتل والدي sai ya zo da shi ga manzan Allah yana ganin ya musulunta sai yake cewa yake cewa manzan Allah ka taimake ni akan wannan fajirin da ya kashe min mahaifina faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama sai manzo Allah yake cewa ahdara al-islamu ma kana fil jahiliyyati ai musulunci ya bata duk abinda ya kasance a jahiliya al-islamu ya jibbu ma qablahu musulunci yana goge abin da ya gabata to da ya musulunta ai babu wannan a zamanin jahiliya kuka yanzu yanzu kuma haske da shirya ta zo Ban fansarafa amrun murtadda amadu jin haka sai ya juya ya tafi a lokacin sai ridda ya ban musulunci bayan ya musulunta fa fa'aghara ala qaumin min bani al-harith ibn ka'ab sannan yayi wato kai hari bayan ma haka ya je kai hari ga kabilar banu harith dan ka'ab wa ba ila qaumihi sannan ya tafi wajen mutanensa fastad a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ali ibn abi talib alaihi salam sai manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kirawo ya aka kirawo mai Imam Allah alaihi salam fa amarahu ala muhajirin sai shugabantar da shi wato rindina kenan a bisa wato mutanen muhajirin mutanen garin Makka da suka hijira wa anfadahu ila bani Zubayd ya tura shi zuwa kabilar Banu Zubayd wa arsala Khalid ibn al-Walid fi da'ifa وأرسل خالد بن وليد في طائفة من الأعراب sannan manzo ya tura Khalid dan Walid a cikin wasu bangare na jama'a na mutane min al-arabi na daga larabawan kauye wa ammarahu ya shugabantar da shi wato ya zama kwamanda sannan wa amarahu ya umarce shi kai afwan ya umarce shi an ya sudal ju'fi shi ma wata kabila ce ya umarce shi da ya tafi ta ya nufe wato kamar wani hayi ne a yaman unguwa za a ce yanzu ko kuma wani yanki fa'idal taƙaya manzo Allah ya ce masa idan suka haɗu fa'idar taƙaya idan Ali da Khalid ya suka haɗu Imam Ali kenan fa amirun nasu wanda zai zama sarki ko kuma kwamanda Ali ibn Abi Talib Imam Ali ne zai zama shugaba kowa ya bi shi fasara amirul mu'minin alaihi salam sai Imam Ali alaihi salam ya fita ya tafi wasta'amala ala muqaddamatihi sai manzo Imam Ali alaihi salam ya naɗa wanda zai zama a cikin muqaddima ta rundunar sa muqaddima kayan da muka sani ana raba runduna gida biyar ne akwai muƙaddima shine gaba shimfiɗa randuna ko turan farko da yake gaba sai kuma maimana da maisara sai kalbul jeshi da mu'akhir shine rabo biyar da ake raba rinduna to muqaddima rinduna imam ala alaihi salam wanda suke gaba manzo Allah ya nada wa ya nada ala muqaddimatihi Khalid ibn Sa'id ibn al-As shine a gaban rundunar imam ali wasta amala khalidun ala muqaddimati ala muqaddamatihi kuma khalid wa abu musa al ne a gaba muqaddimarsa fa amma ja'u fi to su kuma wannan da aka tura wato khalid lamma sami'at yayin da suka ji labarin turo runduna manzo turo runduna a sai suka rabu gida biyu yaman wato ainihin rabin su suka tafi yaman wandammat alfirqatu al-ukhra ila bani zubaid wani bangaren kuma suka tafi suka haɗe da banu zubaid sun haɗe da bangaren da aka tura imam ali alayhi salam kenan sun rabu wasu su tara ali wasu kuma su tafi yaman fa balagha dhalika amir al-mu'minin alayhi salam sai hakan ya isa wa imam ali salam fa kataba ila khalid ibn al-walid sai ya rubuta khalid dan walid an qif haythu adraka qif haythu adrakaka rasuli wato duk inda manzo na dan sako na ya same ka kai Khalid Imam Ali alayhi salam ya ce ka jira ni a nan gurin zan zo in same ka fakat ah, hatta na'am falam yaqif sai Khalid ya bijire ya ki tsayawa fakataba ila Khalid ibn Sa'id ta'arrada lahu hatta ta'arrad lahu hatta tahbisahu sai Imam Ali alayhi salam ya rubuta Khalid bin Sa'ad wanda yake shine a gawarin na imam ali alayhi salam a muqaddima sa kamar yadda muka faɗa sai ya ce ka je ka tare shi ka rike min ka tare min khalid bari ya motsa har sai na zo فاعترض له خال فاعترض له خالد خالدا حتى حبس حتى حبسه حبسه وأدركه أمير المؤمنين عليه السلام فعلفه على خلافه هم إمام علي عليه السلام يضي ترى أرئي من خالد بأبشي يا موسى sannan da ya zo ya yi mai fada ya masa tsawa akan saba masa da yi sun masara hatta laƙiya bi bani zubaidin biwadin yuqalu lahu kushar to sai aka je suka haɗu a wani kwari da ake ce masa wato ainihin kushar to a nan gurin yamma alalai salam da wannan rundunar gaba ɗaya su khalid ɗin sakaran kai suka je suka tarbi wannan ah, rundunar sana shekun fi da ke cewa falan mara ahu banu zubaidin qalu li amrin yayin da banu zubaid suka ga shi sai suka ce da amru dan ma'ari karib wanda ya ridda ban musulunci kaifa anta ya aba faur idza laqiyaka hadha al-ghulam ya baka idan wannan matashi ali suke nufi ya haɗu da kai ya kai aba faur alkunya sane aba faur idza laqiyaka hadha al-ghulam al-qarashi idan wannan wato matashi ba ƙuraishi ya haɗu da kai ya ba ka yi fa'akada min kalitawa ya karɓi wato haraji a wajenka ƙala sai alamu illa ƙiya ne wai wato zai sani in ya haɗu da ni wato ku tsaya ku ga me zai faru ƙala <laughs> sai ce wa kharaja amrun faƙala sai amri ya fita ya ce hal min mubariz shin akwai wanda zai mubaraza ya fito na fito fana haba ilaihi amirul mu'minin alaihi salam sai maula alaihi salam ya yunkura ya miƙe faƙala khalid ibn sa'id sai khalid dan sa'id ya ce faƙala ya ce da'ani ya abal hasan bi abi anta wa ummi ubarizuhu ko ubarizuhu yake cewa ya baban hasan ka banni in tarbe shi in yi fito na fito da shi thumma baraza ilaihi sai faƙala lahu amirul mu'minin alaihi salam sai imam alsira da amincin Allah ya ce da shi in kunta tara annali alaika da'a in dai kana ganin akwai biyayya a waje ina da biyayya kana da wajibi ne ka bi ni akan ka akwai biyayya ta faqif makanak to ka tsaya a gurin bigiranka inda kake fa sai ya tsaya thumma baraza ilayya amirul mu'minin alaihi salam sai imam ali salam ya bayyana gare shi fasaha bihi sai ha sai ya masa tsawa fan zama amrun tsawa kawai imam ali alayhi salam ya masa ai kwatsi ya arci amur kawai tsawa ya ji da yana cika baki yana a bashi sabi da alin amma tsawa kawai imam ali alayhi salam ya mai gudu wa qatala akhuhu amma ya kashe ali wa qatala ko qutila akhuhu sai aka kashe dan uwansa wa ibn akhihi da dan dan uwan nasa aka kashe sa wannan shi ya gudu ya bar su وأخذت امرأته ما aka kama ta sunanta ركانة بنت salama ita ma aka kama ta wasu biya minhum niswanun sannan aka wato ma wasu mataye a wannan lokaci wal sarafa amirul mu'min alaihi salam imam alaihi salam ya juya ya tafi wa khallafa ala bani zubaidin خالد بن سعيد ليقبض صدقاتهم ويؤمن من عاد إليه من هرابهم مسلم مسلمة manzo Allah Imam Ali alayhi salam da aka gama wannan fafatawa sai shi ya juya ya tafi amma kan ya tafi sai naɗa musu wato ainihin Khalid dan Sa'id ya ce zamanto shine zai kula da al'amarin sadakokinsu da abin da za a raba na ganima da kuma wato ammana wato samar da zaman lafiya da wato tsaro a cikin garin nasu sannan kuma ya lura da cewa duk wani aminu man ada ilayhi afwan sannan ya amintar da ya bada amana ga duk wanda ya dawo min hurrabihim musallima duk wanda ya dawo daga cikin wanda suka gudu a wannan kabila bani zubai duk wanda ya dawo imam alaihi salam ka bashi amana wato ka aka kashe shi faraja amru bin ma'ari eh, faraja amru bin ma'adi karibin to amru dan ma'adi karib da aka yi tsawa ya gudu sai ya dawo tunda matarsa tana nan an kashe dan uwansa da dan uwansa sai ya dawo da ya ji cewa imam ali alayhi salam ya ce a kyale duk wanda ya dawo mika wuya wasta'adana ala khalid ala khalid ibn sa'id sannan ya nemi izini a wajen khalid dan sa'id fa adina lahu sai imam ali alayhi salam ya masa sai ya masa izini fa'ada ila al-islam sai ya kara dawa musulunci wato bayan ya yi ridda wa kallama hu fi imra'atihi dan yi tattauna da shi to ya batun matata ni yanzu fana da musulunci wa wildihi da 'ya'yansa fa wahabahum lah sai ya bashi su duka aka ce to ga 'ya'yanka nan duka ba da matarka ka ɗauka wa qad kana amrun amr ya kasance lamma waqafa bi babi khalid ibn saidin. lokacin da yake tsaye a ƙofa kafin a yi mai isu a wajen Khalid dan Sa'id su shiga su tattauna ya koma musulunci wajen da jazura ya to ya samu jazuru wato taguwa ko raƙumi da ya isa yanka shine jazur ƙad nuhira da aka wato ainihin soke ta a ƙofa gurin to kafin nan fajama ƙawa'ima ya tattare kafafuwansa saboda jarumtarsa da ƙarfinsa ثم ضربها كو يسالي تبي سيفي شرب يكواشي ما تكفاف يسالي تا شي كري فقط آها جميعا دس يسالي كفاف وانت وكان يسمى سيفو السمسامة تكو بنسا أنا كنس سمسامة سمسامة شيني غيا وجنينا وچي داوسا بطن كيفي فلما وهب خالد بن سعيد لعمر امرأت امرأته وولده وهب له عمر السمسامة to shi kuma lokacin da aka da masa da Khalid ɗan Sa'id ya dawo da Amr dan Ma'adi Karibin wato aka da masa da matarsa da 'ya'yansa to shi kuma Amr sai ya bashi wannan gaya wa jini na wucin tashi shararriyar takobinsa wa kana amirul mu'min alayhi salam qad istafa min as-sabi to a wannan lokaci Imam Ali alayhi salam kan ya tafi ya zaɓi wato ainihin ya ɗauki wato ainihin wata baiwa min asabi jariya wata baiwa fa ba'atha خالد بن الوليد بريدة الأسلمي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له سي خالد دي da ya ga imam ala salam ya a cikin ganima imam ala salam ya dauki wata baiwa sai tura wani buɗa ake ce masa buraidatul aslami ya ce ka je wajen annabi taqaddam wa qala lahu taqaddam taqaddam taqaddam al-jaysh ilayhi فعلمه ما فعل علي من اصطفائه الجارية من الخمس لنفسه وقع فيه yake cewa menene Khalid yake cewa ka shiga gaba ka je ka ga manzo Allah abin da Ali yayi cewa ya dauki wata baiwa a cikin wato khumsi ya dauke ta gari ga kansa wa fihi wato ka je kai gulma sa ka faɗi munanan abu akan sa ya tura Khalid ya tura aje a ga annabi ga abin da Ali yayi to fasara buraidatu sai buraidatu ya tafi hattanta ha ila babi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi har ya je kofar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi falaqiyahu umar ibn al-khattab sai ya haɗu da umar dan khattabi fasalahu an hali ghazwati sai umar yake cewa ya labarin yakin ku da kuka tafi wa an alladhi aqdamahu kuma me ya kawo ka kai fa akhbarahu sai ba shi labari annahu cewa inna ma ja al yaqa aliyin ya zo ya kawo gulma ali ne ya faɗi wasu munanan abu na Ali wa zakara lahu istifa'ahu jariya min al li nafsi kuma yace ai ga ma abin da ya kawo ni zan je in baya annabi Ali ya dauki wata baiwa a cikin kumusi, ya dauke ta ga kansa fa qala lahu Umar sai Umar dan Khattab yace imdi je ka maza lima ji ita lahu ka je kai abin da ya kaka fa innahu lalle in ka faɗa wa annaba haka sai ya ghadabu li ibnati mimma sana alayhi wai annabi zai yi fushi <laughs> saboda yarsa fadima saboda ali ya dauki wata baiwa to annabi zai yi fushi da haka je kai sauri ka kai wannan gulma fada khala buraidatu ala sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ma'ahu kitabu kitabun min khalid sai buraida ya shiga wajen manzon Allah tare da shi akwai wasiƙa da Khalid ya rubuto bima arsala bihi buraida wato wannan wasiƙa da manzon Khalid ya turo wajen manzon Allah faja ala yaqra'uhu wa wajhu رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغير فقال بريدة sai manzo Allah ya fara karanta sakon nan da aka turo wato suna so su kawo gulma <laughs> suna so su kawo aibin Imam al wajen manzo Allah da ya ga fuskar manzo Allah ta fara canza sai Buraida ya ce ya Rasulullah ya manzo Allah innaka haqiqa lallai kai innaka rakhasta lin-nas in rakhasta lin-nas fi mithla hadha dhahaba fai'uhum indai ka bari ka ba wa mutane irin wannan to ai ganima ma gabaki ɗaya sai ta tafi ganima su fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wato in ka bari aliya ka ai shikenan ganima za ta tafi wai hak sai da Allah ya ce kai can ka kai dai ya buraida kai can ka ya kai buraida ahdatha nifaqan kai munafinci munafiki ne kai إن علي بن أبي طالب للي على أن أبي طالب يحل له من الفيء ما يحل لي دأ أبن ديكي wato na daga ganiwa ya halatta Ali ya yi shi duk abin da Ali ya ga dama ya cancanta yi saboda yana da haƙƙi na khumsi inna Ali ibn Abi Talib khairun nasi eh, khairun nasi laka wa liqaumika wa khairu man akhlafa min ba'di likafati ummati yace in baka sani ba Ali dan Abi Talib shine mafi alkhairin mutane gare ka da mutanenka duk Ali ya fi ku wa khairu man akhlafa min ba'adi da shine mafi alkhairin duk wanda ya zamanto ya zo a bayana ikafati ummati ka dukkan al'ummata ya buraida ya kai buraida ihzar ka kula ka shiga taitayinka an tabghida aliyan ka ya ali fayabghidak ah, fayabghidka Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya kika in ka ali qala buraida sai ya yace وتمنيت أن الأرض انشقت بي فسخت فسخت فيها وتيتيت والله أن لوكة النايفة تأتيك أساتا تاجي تانس إدني وقلت سينتي أعوذ بالله من سخط الله إن أنا من سألي لك فشن الله وسخط رسوله لفشن من الله ya Rasulallah! ya manzan Allah istaghfirli dan Allah ka gafarta min ya rasulullahi wannan magana da na kawo mara kyau akan Ali falan abghida aliyan abadan bazan ƙara kin albahar abada wala aqulu fihi illa khaira in dai ba alkhairi wa zan faɗa ba akan Ali fastaghfara lahu nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya gafarta masa akan wannan abu da ya kawo fasulun yake cewa wannan fasali kenan wa fi hadhihi al a wannan yaƙi ne da fafata min al-manqabati li amir al-mu'minin alayhi salam ma la yumathiluha manqabatun li ahdin siwahu akwai falala da matsayi da daraja ta imam alayhi salam da kyakkyawan hali wanda babu kwatankwacin wannan matsayi din ga kowane mutum um, um, wani ali in ka cire manzon Allah wal fatu fiya kana ala yadayhi kuma buɗe ya kasance a hannun ali alayhi salam wa bahara min fadlihi kuma ya bayyana na daga falalarsa wa musharakati lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da tarayya a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ma ahallahu ta'ala da ya tarayya da annabi shi ali na daga abin da Allah ya ahallahu Allah ta'ala lahu min alfa'i na daga abin da Allah ya halatta wa imam alaihi salam ko ya <clears throat> halatta manzon Allah na daga ganima wa ikhtisasihi min zalika da kuma wato keɓantuwarsa da haka bi malam ya kun li ghairihi nasi wanda wani mutane bai da wannan haƙƙi sai alisai manzon Allah wa bala min mawaddati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya bayyana na daga soyayya da kauna da manzon Allah yake wa ali wa tafdili da fifita shi iyahu gare shi ma kana khafiyan alaman la ilma lahu zalika abinda ya kasance ya buya ga wanda bai san hakan ba to sai manzon Allah ya fito da shi ya nuna ali babu kamar sa fa a bayansa ku daina kin ali sai Allah ya ke ku wa kana min tahdhirihi buraidata wa ghayrahu min bughdihi wa adawatihi wa uh, haffihi lahu alama mawaddati wa wilayatihi sannan ya kasance na daga tahziri da gargadi da manzan Allah ya buraida da wani buraida ma saboda in ali yake cewa in ka ali sai Allah ya ika har ya tuba manzo Allah ya gafarta masa ya neman masa gafara Allah subhanahu wataala manzo Allah ya zabara ya kwadaitar lahu ya kwadaitar ga wannan alama wadda ce amsa soyayya Ali wa wilayatihi da kuma wilaya ga Imam Ali alayhi salam waradda kaid waraddi kaid da adaihi da kuma juyar da kaidin makiyan Ali da suka shirya Khalid ya turo Buraida da wasiƙa a zo a cayi Ali ya ɗauki wata baiwa sun zaci manzo Allah <laughs> zai zai kyamaci hakan kuma ya kishi wai akan sai da matun da ta yarsa ce tana auren Ali dan me Ali zai dauki baiwa to sai ma Allah manzo Allah juyan musu da kaidan da suka shirya fi nuhurihim wuyan su bakin ciki ya kashe su ma dalla ana annahu afdalul bariyati wannan ya nuna cewa ali ya fi dukkan halitta amma manzon Allah ba, inda Allah ta'ala a wajen Allah wa hu a wajen manzon Allah ma babu kamar ali wa haqqun bi maqamihi min ba'dihi kuma shi ya fi cancanta da maqamin manzon Allah a bayan ali a bayan manzon Allah ali shi ya fi cancanta wa khassuhum bi kuma shi ya yafi keɓantuwa gare su fi nafsihi akan kansa wa afarahun wa afarahum indahu kuma shine mafi soyuwa da girma a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam naka a cikin wannan dambarwa da aka yi ya nuna cewa imam ali alaihi salam babu kamarsa a jarumta babu kamarsa a mazan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da yadda ya gabata a fasalin baya muka fito da matsayi da daraja ta imam ali alaihi salam a yakin tabuka wanda insha Allah a zama na gaba za mu sa a sabon sabon fasali mu ji kuma falala imam ali alaihi salam da mankaba imam ali alaihi salam a yakin silsila wanda shi ma ishara ta gabata a kansa a zama na gaba za mu dora wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin